الله وبعد الحمد لله Allah Ubangiji ya kawo mu yau laraba a goma ta tara yau ga wannan rabi'u tsani na shekara dubu biyu da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda ta yi da sha ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka ikbatun min tarih na Sheikh Usman ibn Muhammad Al-Khamis yau da izinin Allah za mu tashi al-mabhas tsani al-mabhas tsani kamar mu ce unit 2 unit daga Abu Bakarin akwai barkashin ke su so wato za a ka mana tarihin sayidina abubakar in brief ina su so in brief a kan takaici haka da farko ismuhu ya ne asalin sunan sayidina abubakar sunan shi dai abdullahi ne Osman. ابن عامر ابن عمرو بن كعب ابن سعد ابن سيد ابن مرة ابن سعد ابن لؤي ابن خالد ابن فجر وحيد من الله كلام وفهر كنان دا أكثر شفهر فهر شين أكي ما يلقى بيدا قريش شين أكي ما يلقى بيدا قريش to ƴaƴan da ya haifa suka bazama suka bazu su ake kira ƙuraishawa ƙuraishawa sun tattaru ne a cikin da yaji sai ƴaƴa sai tattaru ne na waye na fishi na fishi to kun ji sunan shi kenan abdullahi ibn usman ibn amir ibn amr ibn ka'ab ibn ka'ab ibn taymi ابن مرة بن سعد بن لؤي بن غالب ابن حجر وفيه هو قريش kuma akwai wanda zai kama sunan shi ya ko kakan shi na bakwai yawanci uku ka sani uku kawai ni ma Allah ya ma ya sani uku amma zan tambaya insha Allah a kan zuwa na biya ba ta nan to kun kun yi sallan mutum a bi sallan mutum yana da kyau Ga علي بن Aliyu ɗan قال علي بن ابي طالب يمشي سيدنا علي كان lallai Allah maɗaukakin sarki an tsala isma abubakar ya saukar da sunan abubakar mishar sama'i daga sama ne a da ake kira abubakar sujje wannan a Allah ne ya saukar da wannan sunan daga sama lakabin sayyidina abubakar din shi sayyidina shi ne yake faɗan wannan wa kana yahlifu ala zalika ya kasance yana rantsuwa da wannan akan cewa lalle su jikin da kabine da Allah ya sauka shi sai ka ga sayyidina domin dama mun san a ran a ranki jerin gwarin annabawa ne sama da su a menene a adam next sai a siddiqun na uku sai a shuhada na uku shi ne a kwalihina su ne a kwalihin to tun da ga manzo Allah yake bayan annabawa gaba ɗaya babu wanda kai imanin abubakar to shine siddiqin kenan shi ne student da ita ya kasance yana rantsuwa idan su ce sai ina abin da ke rantsuwa ko abu da abin da zai kasance ya ke na ranke da allan da ya saukar da sunan abubakar daga sama su ce da suna rantsuwa da musulunta an ta da daga abu da ba da yake kun fi inda nabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina zaune in ji abu darda har shi ne albarka mu daraja wata ran ina zaune tare da manzon Allah kidda ban abubakar sai muka ga abubakar yana zuwa da sauri irin ya kada jannatiyar su na irin tara kan dabai da ya kada a kuma da yana rike da gefen jallabiyar irin ya ɗan naɗe shi haka din nan yana kauli a ta'abu da kubaci har ma duboyinsa suna bayyana suna bayyana wani in ya sa jallabiya ka ɗan matse shi yana kauli kira ɗan wani dabai bai ke shi haka inda ka ya ɗan ɗaga to irin wani yan ce kawai da su san mawajin manzon Allah kawai. Allah Nabi sanin alaihi Allah ala tafsir ke. amma sahibukum faqad gama yake mutumin kuɗin nan mai zuwa akwai wani abu tare da an kusa eh yanda yake tafiya ya ɗaga rigar nan da walakin ina ba ta an gane kawai daga an sai na abu karfa sallama sai ta assalamu alaikum zai da manzo Allah to kan ne ce ya rasulullah kun ga explanation ma mako? akwai magana ce ya manzo Allah shi kana baiti wa baina ibni a shay'un akwai wani dan rashin jituwa da yake tsakanina da dan khattab da na umar akwai dan misunderstanding da ya shiga tsakanina ba da rashin da kai na umar fa'atu ilayhi thumma lahitu na yi nadama a da na ko a da shi ka tsakanai ko na jikin shi ko an yi gafira ni na roƙi ka yi na umar ya mun afuwa da gafara a kan abin da nake fa ba alayhi ya yi ya ki ya rasulullah ba ba ku ile ka ce yasa na zo wajen ka ya rasulullah fa kana sallallahu alaihi wa sallam ka ce ki sai ki ya sallallahu ka ya salafa amma ya ce Allah ya farka maka ya kai abubakar Allah ya farka maka ya kai abubakar Allah ya farka maka ya kai abubakar ba sai na umar ya yi nadaman shi ma rashin masa abuwa ɗin haka man gida abubakar shi kuma daga can sai ya kama hanya zuwa gidan abubakar da ta'ala tambaya a kan ma abubakar ya ta abubakar yana gida ba kwalo na iyalan gida suka fi bayan gida shi lokacin da abubakar ya je gun umar ya mai akuwa ya abin ya mai zafi shi gare da wuce wajen manzon Allah shi kuma cikin wannan moment din shi kuma har yayi na dama to ne da abubakar zai zo ya yi ya kawo ya kamo hanyar gidan abubakar da zo ya biyo shi sai na ya tuka komai da ya zo in sai ya karar abubakar baya sai ya san babu ba makawa abubakar ya kai karar sojin manzon Allah فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن عمر كما هي كافة كيف عند الله yana zuwa wajen manzo Allah su kuma fasallama ke mai salamu alaikum manzo Allah ya ce hawo mun na diska sai ya ta'a sai sai da na Umar ya lura fuskar manzo Allah tana murtikewa tana murtikewa tana aurewa tana aurewa tana murtikewa ya asbaka Abu abubakar yanda ya ɗauka condition in manzo Allah da kanki ka ɗauke wa Umar da ya shigo ya haɗa fuska da Umar inda abubakar ya ga fuska manzo Allah tana ɗaɗɗaurewa tana mutuwa sai sai dina abubakar fara cikin kunci ana tuni ban ta tsaron Umar ba wallahi ban da mun ke fito daga bakin manzo Allah ba san sai ga kina fuska da manzo Allah kalle da fuska a zuciyar shi kina magana A hatta a tsaka Abu Bakar sai ba ka tausayin shi ba shi kansa ba kuma Allah bai furta wani abu ba yana kawo Allah kan Allah ya furta wani abu mai tsanani a game da Umar A jalla ala ku sai sai dina Umar yana zuwa kai ya ya durku kan gwiwoyin sa qala sai ya rasulullah ya manzon Allah wallahi ana kunta sai sai dina Abubakar سيدنا أبو ويتر إيرن يا كلمة الله أو كريا كنت لها كلمة سيدنا أبو بكر هي كاتو سيدون أخاد الرحمن الله يا رسول الله والله أنا كنت أظلم من فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الله عليه وسلم inna Allah ba asani ilaiku Allah ya turo ni zuwa wajen ku kuntum karanta kuka ci ƙarya nake yi Ya qala abubakar sadaqa abubakar yana jin labarin yake yayi gaskiya wa wasani bi nafsihi ya taimaka mun ya yi sakotin ina nafsihi da ranta. wa malihi da dukiyanka fa hal an kun tare ku ne sahibi za ku kallu abokina mako ina ko a'a za ku fi hanyar abubakar ko a'a ku ji sai in jima da kara sallallahu sai ku ga ku abokina abokina ne. to biyu manzo Allah na faɗa to tun ranar fa fa masu ba da kowa tsoron ya tabo abubakar yake kowa tsoron ya fi abubakar inda suka ga manzan Allah ran shi ya baki ya yi cutar magana game da wanda shi ke kasa abubakar rai kuma abokina sai ta abokina kuma ina fata an gane ko to kun ga duk dai ana nuna maka matsayin abubakar idan ana ammar ibn yasir amma ibn yasir an karo da ammar dan yasir shi ko kana shi ma sahabi ne mai albarka yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kuma sallallahu alaihi wasallam lokacin waɗanda suka karɓi musulunci a lokacin ومعه وما معه إلا خمسة kuma tare da cikin waɗansu bayi guda biyar da suka karɓi musulunci ta kusa waɗansu bayi guda biyar umar atani da mata biyu sai wa abubakar sai abubakar su ne kawai musulman duniya a wannan lokaci su ne musulman duniyan wannan lokacin in ji amma kuma abubakar a tsere الصحابة من الأولين كان من المهاجرين هجرته هجرة الصحابة tun da an ce in brief ne a takaice takaicewa kawai zai ka kawo game da hijira da ba an abi bakri an ruwaito daga shi abubakar din ma ta radiyallahu anhu Allah da shi kala yake kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil ghal ni kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garu jira'i wannan kogon da suka ɓuya lokacin da ƙuraishawa gwamnatin ƙuraishawa da nan maka suka ba da kuma ɗari da tubu wanda ya zo da manzon Allah ta salam dead or alive duk wanda ya zo da manzon Allah ta su kuma rai za a ba shi da idan raƙuma ɗari yayin da suka tashi ki hijira ya fita tare da sayyidina Abu Bakar sai suka shiga wannan kogon sayyidina abubakar sun ce labatar suna cikin dogon a makale a zaune farafa a su na daga na haka laule ka ta kujin kogon ina da bi a kanin kauni sai na ga kafafuwan masu sai mamu dab da bakin kogon daga ciwon daga su zuwa su suna kan hal yaqulu sai nace ya nabi Allah ya annabi Allah la anna ba an ta ta ba ba dura ana na kunkuyawa haka fasika na ya gama sunkuya wanda Allah ya sa shi ko suka gaskiya amma da sunkuya shi mu ne kara ne an sunkuya sai ga in baka sai da yawa manzo Allah complain to wani sai na sunkuya kansa sun da kansa zai gyara kure da ke sai annabi ya abubakar uku kai shuru mana ya abubakar isnani mutum da Allahu ne salisu huma za ka yi tunani wani abu da kame su mutum biyun da Allah ne na ukunsu ko kake tunani zai da su ina fata an gane ko yawa ya aika ma da maganan wa annabi Musa lokacin da ya fita da banu Isra'il ko auna ya biyo su da runduna da kowane iri in ka ga ke auna da runduna da irin koran da ke da tare da su za a biyo Musa da annabi Musa da banu Isra'il a halakar da su haka ce idan ka duba irin za ka ce hankali ne ya dauro saboda tsoron kawai da ya sirri da sama kawai Fir'auna ne da runduna da ta biyo annabi Musa da jama'a nan ta inda suka fuskanta suka kogi ne kudi da mutane an musa suka ce ya musa inna la mudrakun mu yau an rufe mu an gama da mu ya musa ce kalla inna ma iya na tafi ta haji ubangiji mu yana tare da ni zai kama mana mafita shi ne a take an yi mutum shi ji wannan tekun da wannan sandan na kafa shi kenan falaka sai ya tsatsage hanyoyi goma sha biyu daidai da yawan kabilun banu isra'ila ɗin haka nan ma da suka nemi shan ruwa allah ke da dutsen nan an tagara min hukunata aka aina shi ma ramuka ruwan ya kullo goma sha biyu yadda ba za a samu kujerere ne a wajen shan ruwa ba ko wani islam daga cikin al'ummar isra'ila da na su inda suka kawo a ma a ɗan sama to haka ma hanyoyin suke ƙari sun goma sha in mutum ya yi imani da Allah ya yi tawakkali da shi ya mai da al'amar da abin da zai sami shi an gane ko da sai dai dan tsoro ne kawai da yake ana aikata abubuwan da ne ne Allah zai tsare wallahi sai ka ga mutum shi kanki ma ya yadda akwai aika aika ba zai kai ba <laughs> akwai aika aika akwai wanda zai ce maka da wakalla ai jijin ku kai nake wai wai Allah wai kar mu ya ce kamar Allah zai ya ce maka ni jin ku kai nake ni kan abin da nayi a ta. sai dai in ji wani suna ce Allah yana amma ni na san Allah ba zai gafarta mu ba a son mutum ya da tsammani har da haka ba an kar mu ya da يا عبادي الذين اسرفوا على لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور اجيبوا الى ربكم واحسنوا الله كليك يا ذنوب الله كليك وحذريك hijira lokacin ƙoroshi ga manzon Allah su kaɗi أخواته مات ينسى وأولاده لا ينسى إلا أن كانت نابضني فهو قتيلة بنت عبد العزة لما قتيلة غير عبد العزة دي وأنجب عبد الله الأسماء فكان سيدنا أبو بكر عبد الله الأسماء وقتيلته أم رومان الكنانية ummu duman bakidaniya kabilu ne clan daga banu sunan al-sunan ita kuma ita ta kai amma sai na abakar aisha wa abdurrahman ita na aisha da abdurrahman to kuma ma'u da na aisha ba uwa uwa ɗaya suke ba Abdullahi da Abdurrahman akwai asma'u binti umaisin al-qasamiyya jar'u mai so bakasanya bakasanya wa an zaba muhammadan kane ta haka mutum na muhammadu kamar suna muhammadu sai habibatu bintu kharijata sai habibatu yar kharijata kusan lokacin da manzo Allah ya rasu daga gidanta ya fito kun tuna yawa daga gidanta ya fito wa an jaba ummu kulsum ita ne ta haifar masa ummu kulsum yana da ƴaƴa da yawa kayan waɗannan suna ji waɗannan ne waɗanda littattafan tarihi sun nuna yana da tsoha akwai waɗanda suka fita da auro wasu akwai waɗanda suke a kaɗaka A kamar yadda waɗansu tasu suka nuna ko da yake wani iya ce in ne kun gane ko a takaice ce zai kawo tarihin hadin yin tarihi daga falalan abubuwa kalalolinsa قال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة ألا يردد شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجي من ذو الله صلى الله عليه وسلم كلنا ينشوى من أنفق زوجين wanda ya ciyar da dukiya nake guda biyu nake guda biyu dukiyoyi min cikin na wani abu ka ciyar da azurfa ka ciyar da dinari ta bayar ko kuma da dawakai na da na mata duk wani irin nau'in dukiya da ya ba da dukiyar haka minan ashiya an da kowane abu fi sabilillahi don Allah jiya min abwadi jannati yani aljanna gobe ya mata a kira mutum nan ta ƙofofin aljanna guda ta farkin nan a ya abdullahi hada khairun ya kai abdullah zo ga wani alheri zo ka zaɓi kofar da za ka shiga aljanna kamar kana min ahadi salati duk mutumin da yake riƙe da sallah sosai bai wasa da ita farilla ban da farilla ya bai wasa da nafil kilo to diyar babu salati sai a cika shi akwai babu salati a cikin kofofin aljanna ta a kira shi sana inda ya fi ba da ƙarfi ومن كان من أمر الجهاد wanda kuma cikin rayuwa su kan jihadi ne rundunar da za su yi jihadi yana ciki bai taɓa zama a cikin jihadi ba ya ciki ba to shi kuma sai a kira shi daga kofar aljanna mai suna babul jihad zo ku shiga ta wajen amma kana misali sadaka wanda ko mutum mai yawan sadaka jiya min jihadi sadaka sai a kira shi ta kofa wato sadaka jet man kana min ahli siyami wanda kuma yana cikin arziki arzikin nafila da kuma wani sama da shekara talatin da biyar da shi a bari barin litinin da alhamdulillah nan ba arziki ya ce filin yana yi bayan da kuma a kira shi ta babu rayyan ko a cikin kalalolin arziki babu rayyan babu kiki wato eh, menene da opposite din ishi shayarwa babu shayarwa ina fata an da yanda mai azumi yake kishin ruwa kafin rana ta faɗi har nan ma mutum yake kishin gani sakamakon su da alkhairi a aljanna to kasa a cikin zo ka shiga ta kofar shayarwa kana kishin dama aljanna eh to buga kofar shiga aljanna mai suna arraja maganin ciki za ka zo ka zuwa kana wato bayan an samu wani akwai ta inda ya ci cikin wajen cikin da shi ko inda ya ci cikin ya ci cikin bangaren Allah ne amma azumi yana gara shi eh insha Allah za mu kai insha Allah na Ramadan ina cikin farin nan amma wani da na bar ramadan ma zai fi alhamdulillah zai maka wani kuma za ka samu jarumi ne kawai shi dai da dinkin su wajen yaki ko ka gwada bai wani da bakin san da ka samu bai zama ba a yaki irin su khalid bin ne ne ina fata an gane wani ya bayar ya nan ya ba ya ya da yi gina ciyarwa inda ba ka ke unguwarsu su kasuwa ne illa masa albarka ko kuɗi za ka samu bai rasa abin hali ne za ka ya karfafa wannan so ina fata an gane ko to za a kira mutum ta duk kofar da ya fi karfi ya fi karfi a wajen ibada ba ya yi kawai amma ya fi karfi a wajen wannan wannan bangare kai ibn abubakar da irin waɗannan abu ibn abubakar yace ala hadha alladhi yud'a min tilka al min bahimati ma ala hadha alladhi yud'a min tilka min ya a yace wato ma al'adar da su jiɗa mai sulta menene ke ga waɗannan mutanen da za a kira waɗannan ƙofofi min darurati wato na ya na na wata lamura kamar da suka yi wa kana hal yud'a minha minha taraf da malalura ne a kira wajen su waɗannan ƙofofin jika amma shi akwai waɗanda za a kira su ya rasu da ina cikin jikar a samu za a kira su waɗannan ƙofofin jika amma ya rasu hal yud'a minha kulliha ya rasulullah to ya rasu da rasulullah kamar mutumin da ya taɓa wannan din ya taɓa wannan ya taɓa wannan to ya za a kira shi za a kira shi wannan kofar ne shi har ya fito kuma sai a kira kiran shi ta canja shi ya fito ko ya za a yi ta ta aljanna cikin kafin da ta fito sai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na'am wanda za a kira su dukkan wannan kofofin nan da aka shiga ta cikin hospital sai kai ka zo kika ko ciwa in kai ka shiga to a kuma ka shiga ta kowace kofa sai da ka zo ka zaba sai manzo Allah yake ku an ta kuna minhum ya abubakar kuma ina tabbatar maka yana cikin wanda za kira wace kofa ina fata an gane ko kun ga na ai falala ce yana da cikin falala abu ta وكان سيدنا أبو بكر نبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من زعل السلام صاحب أهود مياه هوسا دوس قدوس قدوب الشمس شيما تتكلم ليه هو وأبو وعمر وعثمان أو كنت أقول لهم دوس suna kallon madina suna kaji an gaba ko ni na faɗi wannan ba suna kallon madina nan ni na faɗa sun dai hau kawai a daya kar mu kara ke yara wani abu ya faru kawai Allah Allah ga a hadisi dai ba suna kallon madina sun hau dai dukkan gudu manzon Allah da da abubakar da umar ta usman farraja ka bi sai dukkan kudu ya wuce ne shekin haka ma malayin jirgi kuma ga Allah fa kana nan kuma ga ku mutu sai ka fakkan ka ta ta da wa kana tudu da kudu ka fakkan فإن عليك نبي عند الإسلام عشانك وصديق وصديق ده شهيدان ده شهيدين تنقرن في أبو بكر يعطينا أمك دعوا بأن نبيون وصديقون سوى الصحفاء إذا إيه عمر أبو عمر في مطلع هذا يبقى أي جاء وجاء وجاء هذا أنا أصلي كيف جاءوا تبقى إيه في مرضى أي شيء هذا يبقى وشنة كيف أنا أصلي amfani ne a kansa da siddiƙi da shahidai guda biyu a kansa. Ibu ɗaya ne? Wa an haƙi ibn al’a kala nan aji da na biyu fiyan. Tunda a cikin bayan Allah ya ci da fara da zafar da abubakar. Sannan ya kawo umar da cikin na Usman. صلى أبو بكر تأكل عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن عاص ألا يبدو سيته بل من الله صلى الله عليه وسلم يقدر على جيش وأتى يجعبور لهم دنا بائس الأكل رندنا وند أكل شماء مكان domin an yaƙi da harkar wani yaƙi ake kira yaƙi ma'abucin فأتيته سينا بوجه دفع من الله صلى الله عليه وسلم وقلت سيدك يا رسول الله أي الناس أحب إليك cikin mutane wanne ne mafi soyuwa a gare ka ya rasu Allah kala ta kalaki Aisha Aisha wa kun ta nake Allah bi cikin fa fakala a babanta waye kenan kuma ko kuntu kunta manzo Allah kuma mutum sai waye قال ثم عمر بن الخطاب سي عمر بن الخطاب فعد رجالا shi sai manzo Allah ta sallah ya kirgo waɗansu mazaje daga wannan sai wannan ya kirga waɗansu mazaje amma tun da an ce Idris dama abubakar ne ake so a nuna mana falalanci shi kenan sai aka tattaiku a nan ina fata an gane ko sai in kana so ya ce sahihul bukhari san footnote ya ce na sharhi na daya dabu qawail sahaba a karkashin kafin nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqidan khalilan da hadisin nan sahihu muslim makashi in ka za ku ga kuɗin da mahaɗa ya listin din a wannan wannan wannan sai wannan sai wannan sai wannan ilmuhu ilmu kuɗina abubakar mutum ne mai ilimi dukkanin shari'a sosai an abin sa'idin al-kudri ido suke da abin mai albarka shi yake Allah ya kare shi saba Allah sallallahu alaihi wa sallam annasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa mutane hutuba وقال cikin hudu da ke yace inna Allah khayyara abdan Allah ya ba bawan ka ta'i baina duniya tsakanin duniya wa inda ma inda hu da tsakanin abin ke wajen shi na aljanna kenan an ci zaɓi tsakanin duniya ko a aljanna manzo Allah ce fa kada zalikal abdu sai wannan bawan sai yana abin da ke wajen Allah ma inda lani abin ke wajen Allah na aljanna wanne ne wannan bawan annabi ne bai ce ni ba sai ce eh lalle Allah ya ba ma bawansa zaɓi a kan a bashi duniya ko kuma a basu abin da ke wajen Allah sai ba wannan ya zaɓi abin da ke wajen Allah wannan duk gwamnati da fahimci wannan laifin sai da su ku Akbar Allahu Akbar sai amma sai da aka aka yi kisi yana kuka yana zuba hawa ku gane ba mutuwan manzon Allah ne su zo mutuwan manzon Allah amma ana ce maka ka shirya kawai ka bar wannan duniyar zuwa da ka abin da Allah ya maka shi har ya fahimci fiqh ba wannan fahimci cikin ba fahimci cikin hadis ina fahimci shi ne ba an ba ne na istinbar deduction kai deduction wani ka'ida daga aya ko hadisi da ke wannan hadisin ko ayan ga abubuwan da za a iya cirowa ana extracting daga gare shi ne a cikin ba ma'aikata afghani shafiyyar adillatiya التقليدية الاستنباط شيل الرزق مع القياس sai siyasin abu kai siyasin abu sai ka kiro amfanin abun nan to shi na abakar ba wata gundarin hadisin ya tsaya ko abin da ke cikin hadisin ya gano a take haka nan ba aka karanta idan sa nasrullahi wal fath ba aita nasa idan naka Allah ya go da buɗi wa aita nasa da kulun fi dinillahi afwaja za a mutane suna shiga cikin addinin Allah kungiya kungiya za su hanya ce su suke shiga amma yanzu da kansu suke kawo kansu su shiga addinin kungiya kungiya to aiki wa ra'aytuna yusidina fi dinillahi afwaja tasbih بحمد ربك wastaghfirhu Abu Harsa ya Muhammad yanzu ka fara karfe sunan ubangiji ka ka neman gafaran shi shi Allah mai karɓar tuba ne wato ka na tafiya ya kawo ka ya isa al'umma ya ka tafiya suna da kusan su musulunci yanzu kai ka fara waɗansu duniya da abubuwa kuma domin ga Allah shi Allah bai karɓan ka ne mai karɓan tuban ka ne idan ma shi aka da an da Allahu akbar Allahu akbar mun ci nasara mun ci nasara alhamdulillah haka ba ka baka yake kaman ana cikin da kai tanadi ka buka ba ka ka isar na ƙari tun daga mutane zuba sai ayyace su suke shiga sai ka ɗan iske kare kawai na cikin tafiya mutum duniya فقوم إنه كان توباما هي التوبة يقوم ومن التوبة الرجوع إلى الله هي التوبة وكاد كلام كل حديث في القرآن في إلمي ina fata an gane ko ana yi a masa irin kaifin ilimi da basira da Allah ya wa sayyidina Abu ba mutum ne mai ilimi mai gano abubuwa قال سيدي أبوك أبو أبو سعيد الخدري يشي سيدنا أبو سعيد مكدينا أبوك ta jibna ni buka'i muka yi mamakin me yasa ki kuka kawai don annabi ya ce Allah ya ba mu wani balawan sabati tsakanin duniya da lahira wanne yake so sai ya zaɓi abin da ke wajen Allah Ina abu da zai kuka ido ya أو كما an yi kira ana sun shi a abu sihira ita ga ganin manzo Allah ya ce wani bawa an ba shi zabi kuma ta huwa al-muhayyar manzo Allah shi din ne aka bawa shi da ka Abubakar a alamana Abubakar ya fi mu ilimi shi ya gano abin da ake yi manzo Allah ya ce sai ya fara ganin kaman a fara menene فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ سبنا أبو بكر وقاتل لك إن من أمن الناس علي واتو للي مصير من تموتو اسموتا هيك alaina baki amana yake mun amana cikin mutane a ji manzon Allah shi su ba da wajen abokan kaza na wa malihi kuma da dukiyarsa shi da amince mun kuɗi da dukiyar da abin da na so ina abubakar lau kuntu muftaqidan qalilan ghayra rabbi da'in da zan rike shi da Allah ubangiji na da abubakar da abubakar da Allah walakin sai dai abin ba zai yiwu ba Allah shi da khalil wato walakin sai dai matsayin abubakar a gina ukhuwatul islam dan uwana ne na musulunci wa mawajjatuhu da masoyina a musulunci la yalqayanna fil masjid babun babu Babu wani kofa da za a banci a cikin masallaci illa kun da fasai sai a rufe shi illa babu abubakar sai kofar abubakar manzo Allah su kala ya nuna cikin kofofin masallaci akwai wanda za a rubuta su duka a bar kofa ɗaya a cikin babu abubakar na sai eh, kofar ke babu abubakar babu abubakar in ka ji karamin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم بجنس الجمال الله mutum ne bai nisan kan manzo Allah ba fara rabuwa Allah an kuru da zubairi kuma su dan zubair sahabi ne duk su suke da kai dan haka qala ke sa'altu abdullahi ibn amr ya ummi abdullahi ibn amr an ashaddi ma kana al mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa akan mafi tsanani a isa aikin da musulmi suka yi manzo Allah a rayuwarsa wani ke tsanani. Ko tambayi Abdullahi dan Amu. Ya kala ce, Aiku Ukbata bi Abu Mu'aikin, yadda wata rana na ga uku da yi abin mu'aikin wani ta ne mushirki da cikin manyan mushirki ko tawa a maka ina fata an gane shi abdullahi dan abu ne yake shi abdullahi dan zubai yake ja a nabi na alaihi wasallam ko yasalli wannan kafirin mushirki ko dan abin mu'aikin yanzu ya da manzo Allah yana tsalla a jikin ya yi sujada ووضع رداءه في عنقه daga wannan musulkin ya zo shi da kawai ya sanya manzo ya dauko mayafi wanda suke a auriyar nan ya shaƙe manzon Allah ta zama haka da wannan mayafin ya shaƙi ta baya ɗaure wurin manzon Allah yadda yan kibu ke tsewa masu mota masu da فخلقه خلقا شديدا من يشاك منذ الله تعالى كان من كثير فجاء أبو بكر حتى إذا أبو بكر يكتب from nowhere يقوى عن يمين is the true one number operation خبر فقال في أبو بكر تقتلون رجلا أن يقول ربي الله yanzu kuma kashe mutum kawai wajen ya ce shi Allah ne shi, kawai mutum don ya zafi Allah a matsayin Ubangiji shi ne ya cancanci a kashe shi a kashe shi kawai laifi wa ta a kungin bayyana ya ce rabbi ku ya zo muku da kujoji daga Ubangiji ku fi kusa da kundin kun san ku shi ta kashe shi في كانت مثلا كيف ممكن يا اخي تكتب كتاب وين ابن ده ابن كوك اما كوك اما هاي ده الله فيه ده بن جين ما دور وكلا اصحاب النار ذات وقود انهم عليها قول هم على ما يفعلون بالمؤمنين وما نفعل بهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ya alal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah duk inda za ka fita su yana ɗanɗana maka kawai laifin ka yi imani da Allah baka bi shi abin da yake ya kamata tun da shi ya lalace ku haɗu ku lalace tare ya da cikin manzo Allah ya fata an gane ko to ina jin za mu dakata an insha Allah biyu sallallahu alaihi wasallam nuni da manzo Allah ya dan yi alaman alamun da suke nuna shi zai zama ko khalifa ka bayan ya annabi ya alamun in tare abin nan alamun haka babu abin nan sai mu tashi a kan na na ne su ko? nuni da manzon Allah ya game da halittun Abubakar na farko shi Musa ala mari da Nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sallama yayi rashin lafiya hadda rabuhu rashin lafiya na cikin sosai قال كما قال مر أبا بكر فليصلي بالناس كنيمو أبو بكر كموتيت كتشيزين يا جاب ورمشي متعلم الله wannan ba alama ce na cewa shi ta shi ne ya kamata in ba manzo Allah alamu ne in kesa sun nuna lallai manzo Allah kan yana nuna inda ba shi shi ne ga Aisha ta manzo Allah sallallahu domin a daki na na Aisha da kun sani sai ke ki ko mutane su kira abubakar da gorance sallah sai na na Aisha ya rasu Allah kan ba kana mutum ne mai tsakar zuciya انه رجل رئيس في المتقصص من سرون يا يسوك يتبين أن إن تبصر يا ماك جابورا شنك من وابي كيف يشكل عليها ما تصلى إذا إذا كذا إن تبصر لا يستطيع أن يصلي في الله بغير المتقصص قال صلى الله rashin shi ne bi ku bi shi ne bi ku umce ta'ada ta dawo kwana ta ya rasu ba zai biya ba ba ya mayan da kamata muri a haka ta falli sanni bi na inna kunna kawashi yusuf yake miki su umurta Allah ko ina ko ɗan uwa annabi yusuf da irin ba kan suke da da suka fitina annabi yusuf ko ba a baya abu ɗaya ku yi na za a miki da farko tun ka ku na za a miki marke kin da ku ke na za a miki na uku ko ina yana da yawa rikin jin irin wani kuma suka sa annabi yusuf a gaba kace ku in ba sa da Allahu Rasul sallallahu Abubakar ya fara sallar sai manzo Allah ya fito ya zo wa sallar bil nas fi hayatin nabi kaga a manzo Allah yana rayu Abubakar ne sai yi wa mutane sallah da duk wata lura da ta hana manzo Allah sallah kaga alama ce da cewa shine zai wakilce shi bayan ya rasu na biyu عن زبير بن مسلم قال اتت امراه النبي صلى الله عليه Zubair an mutu Allah yarda da yake wata mace ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an tarji'a ilayhi ita ce kai kan kunci wajen Abu Bakar ara'aita in ji'ti wa lam ajidka ya Rasulullah shin dan kana gani idan nazo? nan da ba ka same ka ba ka samu fa an ta qulu al-maut wa bima na ran da na samu ta mutu wa ni zan rika kai matsala in lam tajidi fa'ti aba bakr eh idan ma kin cikin samu kuɗi da rai nan gaba na mutu ki rika zuwa wajen abubakar na uku kuma da manzo Allah kamar yana suna ran da bakin abubakar ne ido Aisha ta rabbi Allahu anha ana Aisha Allah ya da ikhlasi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه manzo Allah sallallahu ya faɗi wannan magana a halin lafiyarsa idrili aba bakrin wa aka ki kira mun abubakar babanki kuma ɗan uwanki wa akuba wa akaki da ɗan uwanki ne abdurrahman ta abin da ta tafi ina so rubuta wata wata ina so rubuta dai wani ɗan haka in ta ni ina jin tsoro kada in mutu irin masu burin ko mukamin nan su fito wanda ke ana auna na fi cancanta wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababaka mumunai kuma su nuna sun Allah ya nuna ya ci da sauran mumunai su ce su ci abubakar kai babu ba ka ci ban fa'ida yawa dukkan su saban su ibnu ubada ba aka ce su ga abubakar to kaga manzo Allah shi ma ya nuna alamun shi ne kutosiyatu abubakar billabi abubuwan da abubakar yake an da ko daga shi sun manzon Allah yadda hawa su ce abubakar ya samu kuma rabo bi khususiyatin ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutaaddida da waɗansu abubuwan da aka kace bai abubakar shi kai da su tare da manzon Allah wa hiya ta'aqqu bi kalam alaiha ina buƙatar faɗaɗa bayani a kanku kila annana talaban lil ikhtifa kuma muke komai za ku kawo shi a takaice ne da kuma fi hadhihi shajara da wata ƴar bishiya da aka kawo mana Abubakar yake banta daga shi, sai بكر يكفي أنت دبشيت النبي تو التي إلا تنصفوه إذا كنت سيما تاوى منظر الله ما فقنعه الله فقال يا قيمة كاما إذ أخرجه الذين كفروا لا عند كافرين في الدشي ثاني اثنين في دا أبوتي في دا نبيون إذ ما في الغالي dan cikin koko da kulu insahi yayin da yake fada wa aboki ko sabi bi alaka da inna Allah ta'ala kaga abu ne kai shi in ba ku taimake shi ba Allah ya taimake shi abokinsa ba ku sai dina abubakar kawai shine aka kawo bishiya number one illa tansuruhu faqad nasarahu Allah fil islam abubakar ya taimaka manzo Allah number one fil islam na biyu fi da'wa na uku fi sirrihi wani sirrin da abubakar ne man Allah ya faɗa sirri na uku rabbi ala umar fil hudaybiya rabbin da yawa sayyidina umar a hudaybiya kun san lokacin da aka tare musulmai da masu a kuraisha za su shiga yin umran nan ba eh ina da dole za a shiga yau Allah ya ce لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين kan sai abakar ya ce ma sai dina umar to Allah ya ce a wannan shekarar ne da kana ce sai an shiga mun ji ta aya amma Allah ya ce na wannan shekarar da sai ku lunan masjid harama ita Allah ya yi na su a wannan shekarar ne Allah ya ce Wasu to za a shiga a wannan shekarar. Na Nafiya a kuma wajen fadayen abubakar ya ce an ta. Allah ya taimake shi wajen kala halayensa wajen uku a yakin uku Allah ya bakar ya taimaka masa na bakwai alkalamu baina ya dai al-hudaybiyya lokacin da suka yakin hudaybiyya abubuwan da suka faru sannan kuma al-khilaf da khalifanci shi aka aka nada Allah na goma al-hijra Allah ya yi kiran su ilimi Allah ma al-murtaduna malu zakati ko wajen wanda suka ba da zakka wanda suka yi musu wajen gado gado duk sai na abakar yake kanta da waɗannan sai na al-mashura in shura sai na da wannan muwafaqatul fi dacewa da annabi da da abu ya dace aya ta yi sakotin din shi na sha hudu al wajen imani shi ne akwai wanda ya imani da manzo manzo Allah yana cewa ni annabi ne kawai yake a hasu kawai ya gaskata shi da imani kuma ba wanda ya shi ko ne ke fanta manzo Allah ce da za a auna bayan annaba ko wanda shi da Islam da shi imani Ya bi kulul jannah shiga aljanna abuka ne ne ina fata an gane ko wajen menene kuma ta ko طهروا فيه طهروا وذكر منكم ليه؟ طهروا فيه wajen watayyar gana da manzon Allah takwa a sinnin shekaru wajen addafa kuma ya kuma shi ne shi da manzon Allah abin da wato yawa ba su bari manzon Allah shi ne ne su manzon Allah wato a cikin da mutuwan abubakar na karshe kenan ijimalin afirka da afira watan nawa ne yanzu muna da biyu tsani za mu shiga aljimada gula sai aljimada afira watan shida kenan ina tsani ta shekara shekara ta goma sha uku min hijirati mariza abubakar abubakar siddiq ya samu da rashin lafiya مرض الموت وفي نموت عن الجنة سكراته ma ga shi mutum ta zo masa wa kana cikin da ko ibnuhu ummul mu'minin a cikin a lokacin wanda take kula da shi take jiyarci shi take shakka na aisa, ita ta binyaci manzo Allah har ya rasu ta dawo ta Abubakar ta binyaci manzo Allah shi ma har ya rasu ta kamar da su تتي لعمرك ما يغني التراب عن الفتى إذا حتى رجت يوما وفاق الضرب تتي نعلم كما تتعلم ما يغني التراب wato al'umma ba ta taɓa magance ma mutum kowai in da ga idan rai hasar mutum ya fara irin mun shari din nan ba ka bi don kulle abin na Allah yana cewa hal mirraqo mirraq wal shakku isaq ila rabbika yawma idhin ila rabbika yawma idhin matawakkila man ra yanda cinya da cinya hannu suka haɗu a wuya yana nan kwatar da mutu alaji man da ɗan rukiya ne ku kira ɗan rukiya a nan sai wata addu'a ya tashi ba mai ba mai gaskiya ne ya zo ya yi ran ya dawo ya ce to tun da ba dole a tafi shi ne da ta ga yadda ran albakar yake fita ta ce Allah na ran ibadu al'umma jama'a a ce ba za su amfana da mutum a lokacin da ran shi ya zo menene ya zo makogoro zai fita. basar ku ilaiha sai da duk wannan haka sa bakar ya dan daga idon shi ya kalle shi qala hayta ba aisha hala kunti na ma da inda ayan suka karanta ya asakaratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid wato magajin mutuwa da bugarwar mutuwa ta zo gaskiya da abin da kake gudu to yau ya tarar da kai ina mana wannan ayan suka karanta قيل له ألا نحضر لك الصديق ya kuma ba za mu ji mu ka maka ba ba ne ta ai fa kan ha ki tabi likita ya ce da jini na ai wa qala li sai yace mun inni sa'alu lima kuntu ni mu aikata abin da na ga wai likita Allah shi ne mai warkarwa ko likita ya zo waye mai warkar da kai yake likitan da kansa ya gani ce mun fa'alu lima yuridu ne yau yuridu an tasadiqa Allah yana nufin likita shi da Allah wa tasama ruha li bariha da ya miƙa ransa da mahalicin ta wa bada hadhihi haya ila jannatin tasama wa ya bar mana wannan duniyan ya koma zuwa ga aljannan ta aljannan da kafin da sammai bakwai da kaskarfi wace a kaskara hu bi kafirka habibuhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon sa ya masa albishir annabi bai ma albishir kun kafin yana da rai ko sai an ta amalin janna sallallahu alaihi wasallam ina za ku ya je inda annabi ya ce maka wa dukiya kuma aka binne shi wani bi rasulihi ya cikin lafi ta sa'a binne shi a kefin manzon Allah tabbata manzon Allah sun san sun kai tare kullum a manne da juna ba sa rabo bayan mutuwan ma haka nan zaman su na kabari haka kuma a aljanna shi ne na manzon Allah amma shi babban kafin a wajen 'yan shi'a da Allah waɗannan mutanen ne za a yi da su da rufa mana a su kana su kuma mai hanzu ka shaɗu Allah ila Allah an tafi Allah yau an an tsawaita amin ya rabbal alamin Thank you.